amma babu wanda ake ma abin da ake muku ido mama ta limshe sai ga hawaye ta ce abdul na ma alkawarin sanin ko su waye mu amma da sauran lokaci ka je? wannan gidan namu ne halak malak na baka shi in gyara shi za ka yi ka gyara in sayar da shi za ka yi ka sayar, ka cika ka sai wani sosai ya musu godiya siyama ta bashi takardun gidan ya rinka godiya sosai kamun ya musu sallama ya fita da murnan shi ya shiga gidansu daga soro yake faɗin mama baba ku taso ku ga kyautar Allah a daren nan da gudu suka fito mama na gyara zani ta ce me baba ya ce ya aka yi ɗan nan na fara bacci ka kira ni yana washe baki ya ce baba ka ga kyautar gidan da aka bani zaman dirshan baba yayi ya ce ka bari don girman Allah waye ma wannan abin arziki cikin ƙwarin gwiwa ya ce wallahi siyama da mamanta suka bani za su bar gidansu an ba su wani take fuskar su ta tsoke baba ya kwace takardun ya ce Allah ne ya tsara ya Allah ne ya tsara zaka ci daga gare su shi yasa suka baka rabon kwado kuwa baya hawa sama ko ya hau sai ya sako don haka gida dai ciyarwar Allah ce amma ba za ka zauna a ciki ba sai da shi za ka yi in buɗe ma shago kana wanki da guga sauran in sanya a aljihu in ba uwarka dubu biyu ta sai kayan miya maza tafi ka kwanta don ubanka ashe dai sai da ka bi dare ka je ganinta saboda kuruwarka na hannunsu ka banni a yashe don a shigo a sace ni cikin mutuwar jiki ya ce baba don Allah ka banni na zauna a gidan ka gani namiji ne takalma baba ya ɗauka ya ce maza shige ɗaki bayan da ya iya ya shiga ɗaki ya zuba tagumi lamarin iyayen shi na bashi mamaki mamako sai da suka koma ɗaki baba ya yi saɗaf ya danna kuba ya ce yauwa walele waliya walan malam haladu giwar mace babbar yara an buga an buga da ke an kyale tsaki mama ta ja tana murgudawa kan tana mirginawa kan tsohon gadanta da ke kas baba ya haye yana jawo ta jikinsa da fara sarrafa ta ta yi shiru sai da ta ji ya fita hayyacinsa kana ta hankaɗe shi gefe da yake ba ƙwari sai gashi ya faɗo ta ce dama kyale ka na yi a zo nan wajen don ka ɗauke ni tsohuwar guzuma shine sai ka gama rabanka za ka ɓullo wajena ko ashe ina da rana ni za ka ba dubu biyu na sai kayan miya to je ka kuɗin su baka abin da kake so salati ya sake yana kama jikin shi ya ce kina so jijiyata ta tsinke ko ta ce kai ni fa ka ishe ni mutum sai mugun jaraba amma minti biyu baka iya yi sai dai ka ja min jika a yi a banza da na yi kitso da ya lalace wallahi na gaji ta juya kai a fusace ya narka ma tafke tafken ta bugu ya ce elburan uba uwa ki na ce sosai ta sha mamaki don bai taɓa mata wannan abu ba sai ka ce yarinya ya ji zagin da ya mata wai uwa ki baba ko in ran shi yayi dubu ya ɓaci ya ce to wannan kuɗin ba abin da za a sai ba abin da za a yi da su sai kishiya da za a yi miki ki rike kayanki zan je in samu ɗanye sharkaf a aura min ya tashi ya zira kayansa ya fita waje rai a ɓace tare da kunna rediyo ya kure volume ya ce yau ba uban da zai yi bacci a gidan nan sai an san an taɓo sandar girma na wallahi aiko dukkaninsu ba wanda ya rantsa shi kansa rediyo ta ishe shi domin sai riga sun rufe gidan rediyo sai dai sautin shi da take ta yi sai da asuba ta karato ya kashe ya hau banka bacci ranar dukansu sai goma da rabi suka yi asuba siyama kowa shigari kaf kayan aurenta ta kwashe su taimakon almajirai aka sa su a mota aka kai sabon gidanta ta biya ta sai labulaye aka linka gidan abin sai sambarka komai ya ji motarta ta je ta sanya a kasuwa aka, aka mata sayan daraja aka bata kudinta ta sanya a account ta zo ta ɗauki wadda a fan ya bata kana ta ɗauki mama da inna ladi suka koma can gaba ki daya suna jin su a cikin farin ciki akan abin da suka taba akan abin da ba su taba tunani ba AA eh, eh, ga kayan da zaka sanya gobe cewar Irfan yana kallon AA eh, da yayi nisa a cikin tunani ajiyar zuciya ya sauke ya ce karfe nawa ake ɗaurin auren ne sha ɗaya cewar Irfan Ok, yayi ya ce suka sako kasa inda suka iske falon cike da dangi ana ta hidima. Ummuko ana baya ana ta bada umarni baki ɗaya gidan ya kace me su kan gidansu ma shiru baka ce ma hidima ake ba kimanin ɗaya na dare mama ta ce gobe iwar haka kina can siya mana. dariya ta yi ta ce ai zan rinka zuwa ko tunda dai ba auren gaske ba ne muna a tare wani hamshakin murmushi mama ta yi ta ce ki min addu'a Allah ya sa na ida warkewa cikin lokaci ta ce insha Allahu mama kin ma warke fira sosai suka rankaye sai uku saura suka kwanta ba su jima ba kuma aka yi sallar asuba suka yi sallah suka dasa karfe tara aisha da zugar kawayenta suka shigo gidan siyama nan fa ta rinka ihu tana faɗin wow gida ya yi kyau sosai gaskiya na miki murna matar yaya ga mai nan za ta yi miki murmushi ta yi tare da shiga ta yi wanka aka fara tantsara mata kwalliya bayan an gama aka bata wani farin lace mai adon gold ta sanya zan so ku ga kyau da zatin da siyama ta yi wani farin net ne aka lullube fuskarta da shi suna ta zuzu da kyan da ta yi karfe sha ɗaya dubban al'umma suka shaida ɗaurin auren afan da siyama a kan sadaki dubu ɗari biyar lakatan ba a jalan ba karfe sha ɗaya da minti talatin aisha ta rinka ma irfan waya a kan su zuwa a yi hoto ya rasa yadda zai yi ya ce mata yana zuwa afan ne zai shiga tiyata idan za su wuce za su biyo murna kawai take amma har azahar ba su zo ba dole su kai fotonsu su kaɗai ta rinka yaɗawa a midiya akan ga matar big bro ɗinta ummi ce hakimci akan kujera ta sha ado cikin takakken les ɗinta pink ta zuba gol sai kyalli take momi zaune a gefenta ita da dadi dukansu su ɗauke da yalwataccen farin cikin auren babban ɗansu ummi ta kara kallon agogonta ta ce wai ni a fano bai dawo bane koya waya momi ta ɗaga ta kira shi sai da ta tsinke kana ya kira ta ce ta ce abban ga ummi ta miƙa mata karɓa ta yi ta ce ka je ka taho da matarka ka ji na faɗa maka dan ba wani dan ba wani bid'a da zamu yi ba wani bid'a zamu yi ba nayi gayya ai dai an raga an ɗaura ko ta zama taka shiru yayi kamun ya ce to ya kashe wayar yayi shiru sai kuma ya ɗaga wayar shi ya kira Irfan ya aka yi cewar Irfan kai ka zo ka ida aikinka sun ce a kawo ta to ban zuwa ka ji ko cewar irfan wanda da alama yana cikin damuwa daga jin sautinsa sassauta murya afan ya ce dan allah aboki ka taimaka ka shirya mu je tare cewar irfan yana kashe wayarsa dole afan ya sake shiri cikin dakakkiyar shadda milikolo ya feshe jikinsa da turaruka kana ya fito ya hau haɗaɗɗiyar motarsa ya je gidan irfan a bakin gate ya gansa shi da abdul da alama magana suke Abu Abdul ya mika mai kana ya buɗe motar Affan suka wuce har gidan Siyama ba wanda ya ce ma kowa komai har suka isa. Suna zuwa Affan ya ce ka shiga ka fiddo ta. Irfan ya shiga a falo ya samu mama da Inna Ladi suka gaisa ya ce na zo a bani amaryar mu Inna Ladi ta ce abu ya yi kyau bari a kira ta amarya ba kawaye ba komai yo amma taɓa haka kuma ta ki bani fuskar da zan zama babbar kawarta. Ka baki ɗaya suka yi dariya ta je ɗakin Siyama inda ta same ta zaune a bakin gado ta sha kwafi ɗin ta sha kwafi ɗin labaya idan nan nata sun canza launi sun yi jawur kuma ba kuka take ba sosai in na ladi ta gigice ta ce ke ko nan lafiya ko da yake kowa sai yayi haka rabuwa da iyaye babu daɗi ta so mu tafi mama ko irfan ta kalla ta ce irfan dan Allah ka rike amanar yarinyar nan ka ji ko kar ka bada damar da za a cuce ta ka dai ga taimakon juna muka yi mu da ku ka maido min ƴata lafiya ka maido min ƴata lami lafiya ido ya zuba ma mama murya a shaki ya ce na miki alkawari zan tsaya masu yama mama sannan ba zan bari ta wulakanta ba a baya na mata laifi amma a yanzu ba zan yarda ba ban san ko waye ku ba amma ina jin ku har raina yanzu zuciyata cike take da tausayin ku insha Allah zan nemi zan zame mata garkuwa shikenan Irfan nagode ma ka tabbatar an mayar da auren nan kan Abdul zuwa gobe Shiru ya yi ta tsare shi da ido ya ce mama za mu tafi. Ba ta fiye binciken abubuwa shi yasa ta ce shi kenan Allah ya kawar da fitina. Fitowa suka yi siya mata rungume ta tana fashewa da kuka. Ba ta taɓa raba makwanci da uwarta ba amma yau saboda rashin yin abu don Allah irin na wasu mazan gashi za ta je ta cika alkawari ta dawo. Ya za a yi ma ta kaunaci maza ko me za su bata tsakaninta da su kasuwanci ne kawai su saya ta sayar musu irfan ya ce siya ma muje tashi suka yi suka fito mama na jere mata addu'a ya bude mata bayan motar ya shiga gabansu duka sai da ya faɗi tsakanin sa. tsakanin siyama da afan yayin da irfan ya jingina da kujerar motar bai ce komai ba afan ko toki yake hannunsa ɗaya dafe da saitin zuciyarsa da ke ta lugude ji yake kamar ya samu kusanci da abin da yake nema ga wani masifaffen sanyi da yake ji da ya kawo su gidansu ya yi fakin ya fita irfan ya ce ki bi shi ku shiga ku fito na ajiye ku budewa ta yi ta fita irfan na gaba tana bayansa kai tsaye babban falon suka shiga kanta a ƙasa yana gaba tana baya ummi ta saki buɗa ta ce alhamdulillah alhamdulillah tare da zubewa kasa ta hau sujjadar shukur sadda ta dago idanta akan dago idanta kam hawaye ne sharkaf ta ɗaga hannu sama ta ce ni dai Allah sai godiya zan wa yar kalle ta zama suka yi su duka a cikin sanyin muryarta ta gaida su suka amsa Umi ta ce usman ga amarnar ga amanar marainiya nan ka ji tsoron allah ka rike ta amana don girman allah idan ka cuce ta allah sai ya kama ka in ta ma laifi ka hukunta ta da lafazi masu sanyi ba da hargowa ba ka so ta ka tausaya mata ka kula da mahaifiyarta don allah ni kam ni dai kam ina jin tausayin yarinyar nan afan dan Allah ka taimaka min in ka min haka ka gama min komai zuwa Zulaihat me zaki ce tace da mommy mommy tace kamar yadda ummi ta ce. ni ma dai hakan zan sake faɗa ma ka ji ka ji tsoron Allah kar ka wulakanta ta ka sani duk abin da ka mata Allah na kallon ka kuma mace na da haƙƙi akan namiji kamar yadda namiji ke da haƙƙi akan ta amma ana samun wasu mazan azzalumai sai su tauye haƙƙin mace su ki faɗar alkhairi alkhairinta sai sharinta ka iya iya rike fushinka in ta ma laifi na san ka da fitinanniyar zuciya kai ya jinjina ya ce sha Allahu albarka suka sa musu kamun mami ta ce tashi su tafi gidansu me yake ya ta bi shi suka shiga motar Irfan da ya koma mazaunin direba ya tuka su suka nufi Goru barot ashe ma ba su da nisa da gidan da ya bata haɗaɗɗen gida wanda alkalami ba zai iya rubutawa ba komai na more rayuwa akwai a wannan gidan shiga suka yi irfan na bayan su suna shiga falon ta janye lafayar da aka rafa mata tare da faɗin duk abin da aka sani na yi dr irfan da fatan gobe za a cika min alkawarina na Na bani masoyina afan da ya juya baya ya juyo saitinta lokaci ɗaya ya gwalo ido tare da murza su da hannu yana kallon ta baki na rawa ya ce ke ke ce dama kallon shi take sosai tana son tuno inda ta san fuskar shi Irfan ya ce, Kun san juna ne? Irin Affan a kanta ya kasa magana sai tsimaji jikinsa yake yi. Irfan ya ce, Dare na yi a Affan, ina so na yi magana da ku, kamar yadda muka yi alkawarin aurenka zai koma kan Abdul, amma yanzu ba zai yiwu ba, domin Abdul ba shi da lafiya sam. Rayuwarsa na a cikin hatsari, kuma domin Allah yake santa, baya son siyama ta kwashi cutar da za ta yi ajalinta kuma ta yi ta kwashi cutar da zai yi ajalinsa kuma ta yi nata amma zan maye mata gurbinsa insha Allahu don haka gobe nake so a bani matata kamar yadda muka yi alkawari kana mun yi wasa da ibadar Allah dole na gyara kuskure na in ina so na ga daidai tunda ni na bada wannan shawarar kuma har raina ina son ta wallahi wani irin kallo afan ke mai yana masiyama kaman ya saki shewa yace ka san lokacin da na kwashe ina neman yarinyar nan ka san yadda na shiga damuwa akan rashin sanin inda take sai yanzu nama ya zo hannuna na yi wasa da shi ina aure sai yanzu nama ya zo hannu na nama ya zo hannu na yi wasa da shi ina aure daram ba shegen da zai raba shi sai ta kwashi kashinta a hannuna cikin ihu irfan ya ce kai ɗin banza kai ɗin wofi na yi ma mahaifiyarta alkawarin zame mata garkuwa don haka dole ka sake ta na aure ta ko na tona maka asiri uban kowa ya ji to fa Allah sarki wannan kenan hmm shin ya zaman su zai kare kuma wace cuta ce da Abdul da zai sadaukar da soyayyar Siyama ga Dr. Irfan wace ce Siyama ina danginta za ku samu sauran bayanin ne a ci gaban wannan littafin duka duka duka duka duka duka duka duka kamar anan zan dakata sai mun haɗu da ku kuma a ci gaba da labarin don jin amsoshinsu irfan da afan an samu matsala irfan na so affan ya ce ba zai saka ba hmm, labarin nan yayi duk da gajere ne sannan rubutunta akwai ɗan wahala da kyar nake gane rubutun sai a sulo duka duka dai zan dakata anan kana cika ku da surutu mu haɗe a